بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا وكل تافيه بونغاي da da'awatuna wa aqidatuna ya al-imam muqbil bin hadi al-wadi'i al-yamani rahimahullahu ta'ala ya nake bayaniya tucho mini littafin cikon nan ita akida ya sahaba nabi muhammadu jau sallallahu alaihi wasallam gan me zai ji ta kwabo ne gai bai manye gai ga na gama ya dufe zutaccio edufe farko la bayani kwayetiyar tarihin yaman bu edufe bace wudasa da yatiyar shabayin kwankurta na manwu ya alisan na jina iga gada bankurotan ya tsucho mini akida na alisun na jitatiwu nye tsoji to yi na na gwargwado na iga gana tsoci bai ga cin bici na soku fagen bai yi manga nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iye dai boye ya sahaba shi a nabi muhammadu kinkin toci bai aminci wulufi ya nabi gan bai zami wuce na da a akida ya alisun na jau amma ga waga zije ya sahaba kya yi jawo a ga waga zanai sahabiyu ngayi zai jiliya nabi muhammadu ya ma imani jibi na fasarar na lagumiya ai za shi imani wo bi annabi yulu jiki ha ridda zan na to bani sahaba ga yi wo a a zan doro ga imani jibi annabi wulle lewa imani jibi wa amma bi musulunci ya za mu ce yayu ga sahabiya shi o ga zai jiri da zuma annabi ba ade sayyidina abubakar gun alu ridda shi ko alu ridda shi hatta ci guta sayyidina abubakari adé na jijiri dajin ya ti zaka wọn ci ti abu a gan annabi muhammadu sokoji foro gugbo zaka bayan hudmin amwalihin sadakatan tutohirin wa tuzakihin biha wa tsalli alaihin bugu a lasaka ya zai sai duna abubakar na yalifin zumu bana a lori daji a ta ci wuta kin gana man jibe biyu na don zai tattiri da suna zamuci wani giya wani sahabu ba ken gode zai ji musulunci biyan wajiri daga biya gole wa luwan na fi musulmi biya to man shi da celle ba sahabiyun ko kwaza imani biya na biyu wake babiyoyi wajiri da wuce ke biya jebakari da wuce lubana na sahaba zuwa to sun kashi man shiga yana ga na boka ganin sahaba goyi to sun a ga daga na wajiri da daga na wasu ta bana sahaba goyi matsayi dar da yin sahaba bonna mu yi da biyu ga ya ga na manyan ilimin hadisi ga boka ganin bayan wucin ya dai boye ya sahaba shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to jamaji akida suna kan doro uga ga waga kaza raddi wai jazijo zai zai su do ganna ya de zai shi de boye ya na kashi ya da ya de agwa yake alamul islam zai shi de boye ya sahaba annabi muhammadu jana sallallahu alaihi wasallam bogo akida suna ya gumbo gan bi akida ya zai shi de boye ya sahaba jana annabi ala so kusi bai kyaci ne ebe na boye da sahaba na bishi ibada wore adini yo adini yo zandoro da boye adi sahaba jana adini wa da uzuri adini wa da kiyo wa uzuri ebe na soko ga iboye ide boye ya ibadu ya ga zai soko je da na ganga ba ko ga ja'u min badihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman zumanu yayi labari zai tiya makaci shi lilfukara muhajiri na lazina orijo min diyari mube da wallazina taba wa udara wal imana dole madina ci da wani bai makaci ko mu ba za zo bai falalashi na ga wallazina ja'u min badihi zai shi bai zuma ya zakon na jauna ya kulu na ya fe ga kiya ga tabo rabbana ya wato ci igfir lana fabiyin wali ikwani nan na saba kuna bilima? Wala wallahi ayan na kayi da mu ci koyo jama'i in shi da bai zai da kida nan ba ko zai man da ci zuwa kida nan ba fiye gungwana ni ga ayan na yi bundo rogalle bai sai na abubakar ya kuza aisha zijo sahaba jina a ga waguna na fatima kan aisha ga gaban zaya na bifo kaza sai na umar wasu wallahi tallahi man e gaji filita fi haji wannan wagawo sai su kwato imani a wannan kawai daidai cike da daga manyan sunnaji na waga hatsu a kira wana wallahi tallahi poison ga dai what what ne da su so ai bu mutu na ja kube amma da jaji kokari musamman wa da wada littafi ana ga sun mata daitunan man wuce sufi wile wuce beje shi'a da da alaka be shi'a ne ce kuli tafi ji wanji da kin laruwa ji ba so har muso gan daja wani gada mukaddima littafin wuce su mata daito ahmad tijani samawi ga wuce. wucin na ga tijani nan ga wuce na wani kiri faro a cikin littafi jure ka fi ga sun mata daito kan gagancin wani da bawo bi mana a kira na riga bu mai da ya gaba bawo biya wani to man ce ku virus fi littafin wuce? ma ji kokari sayi buhari mutu littafin suna ji goma bebe aibun na naji ya sahaba ji da sayi buhari da so gama da ya dokun bai katun imace aki da sunna imace na ji allo shibuwa ji ne ya bana shibuwa ji fi bore man wallahi shibuwa kungiya loro da bu na waga wo majiza da wuce dole waga so da gaskiya su kwaki umai ga wucin ibn taimiyya ga yi rahimahullahu ta'ala man kwayan adini littafi ne ga alwasitiya nan ga yi wasu na littafin na zo nole wakauka ya ci al'amarin asma wasu fatu asma wallahi wasu fatu bangaren wuce kin dodin sheik muhammad bin abdul wahab kin ya fa uluhiyya ko kitabu tawhidu usulu salasa ne bata ga wale ga uluhiyya to ya bunu taimiya na kiwu ya fawa ya na ji ku be gwa ko bana be na waya wuna istifa da ya soci be suna ya soci Alama wa ji tabbata to lita fi mu ci gabu gaga wangin na dan gawa mai usuli ahli sunna wal jamaa min da min derejiye ne la ke ga wani akida yan sahaba jibuta wana akida zai goro jibuta wana zai goro guruji ngai salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gintaraji egbaji wela da aminci ke yinyi da aibuyen sahaba ji kama wasafahumullahu bihi fi kaulihi ta'ala kin da nasu jaye na qur'anona wallazina jawo min ba'din yaquluna rabbana fil lana wa li iwanina allazina sabaquna bil iman ibn so kwaji cike ya kaida na yandoro gabe wuta bana to ya baga gi barufu mucinan sai bazabayin shi katan bana ya cire a kira na ugadana ko na zofi na ni ga yami dalilin wato bai sayidu na aliga bi sayidu na abubakar jimi ga an wuce bi na kuna ba wato wa giya to na nga ga bi na ku bai wunga ga ya ce die gana kiwu ga ga ba da ci da najil balaga ube bai littafi wuce ufetu bayani tiyago nga yi zayi dinwa bewi ne ga yawa kicha dinwa ba to kwani na da iri aibu ne zaba ya ya na bauda da ganga dinwa bewi ewa kicha wani ga wace wa ga zai waza wangi gina ya gana be gana ga waju ba hukunci ciwo ne ga to kila ya ga daidai iri na je ga ci sayidu na abubakar umar Osman, bona yi wa mai aliyu ba yau yake je ni wayanan Allah ya ato aliyu la ya lafaye gba radiyallahu anhu ni ko so da ha gba zai dai ga kuri jibe na jibe wani na sa wannan un ga na ba bi aula <laughs> aya naga mi fe mu mu ga ga jibe wallahi tallahi ga yauta ba gama ibn taymi ya gayo alu sunna jimi ne akidu akida abu da gintara egbaji wani ji gi e wona nga na ode nan voya egma wona gutin ya gintara bu go jemaji zandoro na ni sahaba na ta payan sunna ba so kuti be kiyaci ne ebona nabi sallallahu alaihi wasallam ga ayatul imani hubul ansar alamu yone uwa ga wani be imani na iza ga yadda boyayya madina ci Allah akbar zai ji cha nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam hadith al-buhari be muslimi boye sahaba ji alamu yo ga wede boyayya soci wede boyayya tuci ebona ga shi zobe to alkhairi ji e tun e da so ko fata yore aya ga ci tunata ti ya ci nan una daga gabi mu aya ga ci ya tiye wa ga aga a ga shi zore aya ijabu na man uza jaji ka san doro aya ụlọ ula jara mu na man na jadde ke shi na ko ta na pata shebe giyo oh. bege na jala jiya aga agawa ya ọda e eji tukwa zandoro ne gaga ya ce sha ni sahaba za zamu sha hali ba wu qur'anu be sunna ba mu male ba wiya zai guru kirki shi ba zanna ma munafinci da biwi zanna fake goro luwa nan wayan sahaba ji be gaga ya ce abu alkhairi da ba ibn e ahlus sunna je ya gwa hawa ya e da rafida jogan be e kunna wasu biji a gai zai je ni sahaba je nan zai ni olata ci sahaba je ne gorobo wadi a gana akida daidai kawai zai ne wala maki ita cabo ide arrawafil ima dai annawasib zije rawafilo a gai zai je na na abubakar umaru osman muawiya abu sufyan za kwanne shiga ala da yin gurguna na aisha afsa ici dai nawasib shi a gai zai je na na alifu alhassan alhussaini bai zuriya ji bai dangi ji annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam ke yusuf bin hajjaja saka fi nan da mini makiyan albaiti jo dole ya kida da dai na na dai jiban na ta mulke wuza wangi da be zai ji dai gwadan wal husaini wannan dai pata maki albaiti ga nan to amma yake na shi a jajaji na to ya tsalo sunna ji na da nan waya aliyu al-asan al-husaini ana na fatima na pata ya loyi lofa a ganna wasu bugai tsayi ba ngalama mu cikon da cika littafi ta yi shi a ji ya yi bunu taimiya ga nasu biyu yau a ga makiya albaiti jiwo ma wuce cika littafi da bayani kira yi bunu taimiya wuce kiyo nasu biya kila shiga nasu biyu yau bayani dai na shi wuce ti sayidi na ali ubo ya gaga sayidi na ali masu mu yau ngu lotu kaza ne ugwa guji kiyo masu mana wuce mi ci kaza lokaci kaza bayani wuce dana wujin da an kale wuje bi alifanci dana ga aliyu gwayin zuma na nabi bona a zan wuce wasu gaya hugwa zuwa yi na su biyu gama shiya wa gama gaga boko haram izala alu sunna ikpandoro e da wa tatu bayan sunna na wa ga ya ga yi ne rike mai zuwa da boko haram ya mugato arman da ciwo ga mushin na lashiya ga boko haram ahlus sunna ji izala ji pata ne a yin kici biyu guji na kayi ga sunna farko ji zijo abubakar umar usman shi a jima ukunci abubakar umar usman un biye ganya hawariji na yusaidi na aliyan yansara kendo Ibn muljim na yusaidi na alina abdurrahman bin muljim kendo za wuce ya saidu na abubakar aibu filita fi ajo bai ga sakwa na jaha ga tibuna yali ya ga tibuna muljima wace nga mu ma ibu e wangi e di aliyo ze wu aliyu na ta yaji diyan yaji gaba bai fe ya aibu shelita fi amma ya e ga ziji shelita fi aibu abubakar usman na ji mu'amala wangi kya ba bai ziyan da saidu na ali na saidu na ali wangi wula ya ziyan saidu na umar ayyuna e ya e zainab na inda bai fatima na za mu ci mai maki yau dole ga yin suna kida da dinna mu dai boye wange zai wuce ni na ali na sa ya lamakin mu ji zai ji fed wangi ke ba sai ni na ali ya so ibnu taymiya ga egun yo mutawatir min bare kufa ibn ubay da kota la madina da kin ya kufa a fe wo mi sayyidina ali E, lobe jin jama'a ki waju gan ki ali fe gan khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyiha abubakar thumma umar zai da alkhairi ga zumaya annabi na tufi aluman nana unga yiziyo sayyidina abubakar gani bai ziyo umar yo egun yo mutawatir ga na jama'a fe wona na gama na logan wucewa na ga yi mutawatir wa ya ja na wa ga zai ji wagan na mimbar ya kufo mi su sayyidina aliyo na gama na zana amma wale kin do zan ne ji wuru wuru da dine wale su da bai akida dede to jama'i man ji kalita fi dai na dai ugwaya akida dede ne jama'a na jinan gama malaman wuci ko na iga abu zura ta rahimahullahu ta'ala mun ga wangin doci ga izara aitan rajula yantakisu ko ya tanaqqusu ahada min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waga belle zaye e bizan doci mi e kiudar jaye gi mutunci zai ni kawai tatiyan sahaba jo gawa gwasun yi lajilozun ko mu'awiya ko babu abu sufiyan ga falam annahu zindiku ce ga ga zindiku zanna yau zai zindiku zai jin idabe musulunci a wunde lauza wangi jiga musulmi wani zindiku munafikun kwata eniga filiyon wani ji sallah wani waza kayi musulunci wani lo amma ya gumbu wuce idabe kiyon musulunci yau abu zuratar razi ga wuri halle zai yi ni sahaba ji zai ni sahaba ji ga ibuna e nabi sallallahu alaihi wasallam yi kiwiya sai wata sahaba jo qur'anu wata sahaba jo agala qur'anu a gala agala gami nabi shi bi ayo sahaba na shiga bogo zando rogen ya na zanne waga ba qur'anu bi sunna ta ga e waga ta fi ki mai e ga zanne jije da ba qur'anu bi sunna ya o na shi ala tafsiri qur'an ci ci jina wa juma bodi wa juma ji fasara na sahaba ji ko biyayi daga ba sahaba ji wani ato daga ba nabi muhammad wani a gayawa ibn taimiya muke gaga wangin doci ga zandoro na gaga sahaba ji kafiri na ko gwakwa ji kafiri na mutson na gayi kafiri zandoro na mai ji kelo keji ya tiye kafirin ciyen zai ga sahaba ji a yau ajiri da zuma nabi wani zamucin soke yi kiyon kafiri wa dalita shi ne ga asarimul maslulina wade bayanin nan e takada ku babe shi tun ceto shi ni begutu a yin ci lo shi ni begutu a bai ci zandoro a ga sahaba ji kafira ya ko gwakwa a jiri dana ibn shi a jiri waya a titi a titi a ti a jiri waya ya zagu ne kawai yin jiri dana salmanul farisi mikda da ya giyan aswad a jiri waya ya zagu tuwa ba ga jiri dana a jiri waya ya zagu wa tutu ke ga yawon sahaba na ji shekalu femi gaggar dubu dari na gaza na ji gaza guwa tutu kawai ga jikin gaza na kafiri yau zandora da akida nan sahaba ji gaga ji ridda zuma na biyu su te ga na nuga ishara jin ayi abu lahabi a jin imani na su kwaji ishara yi ga sai su lanaran za ta lahab umar su yi su tafi kafirin can ebuna tambari rubuta un soto yi majin imaniya a sa beke wuce ga haji faruwa ya sayi na abubakar umar na so kwa kya kikin na wukin kur'ana da na kaka haba annabi ya bushara aljanna ne uwa ga zan yi jin imani be kur'anu yare wallahi tallahi Buna zan doro jin imani be kur'anu na ga ganna adde zai ji jama'i shi a jabo ji lalita fi wuni to to ba za mu ci Aga hadisi da buhari da kaza na je ugwa ga kiya qur'anu na illa da bana adde zai so ba fe lawu mina ina lawana akida na fi gurabo ne wallahi tallahi akida na fi gurabo e za gama lalashi lozo e ta sa aje to ure shi tukwawa za e ta al-husaini e bona babu ala virus lowo wadaga ya jin bai zai ya e bukuti a gade wa al-husaini wana dole daga baga ibana zamani za wa alusai ne. zamani ya etu yazidu na yi muawiya na muawiya na nabi muhammadu la yi zagi na yi garam latuna aga yi eh, yazidu zuwa fenyi ziyo muawiya na mauna daga ti muawiya sai abu fiyan. daga ti abu fiyan sai ziyo sai sayyidu na usman ibana yi gin dagi muawiya ato mu'awiyar gin dagiyan na usman daga ci na usman bu sai umar sai abubakar A magaza na yin yawa dini ba ni zan doke bare ne zaddabu da daraja ta cin al'umman na ba daga na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ko sai ba kida da ya fata ga mucin jama'a musulmi shi dalili dibbe ne ya haramu bu ya ni ne sahaba shi na ekwondoro doro aje da gala mai risala ga wawu zuriya to na oge le ga yi aibu buyana ai te kan e wona kabo e wallahi kanwa agwagani re wallahi tallahi agwagani zai da ga ya aljanna ni na ai bundoro wale na lokaci wani yore misali wani ajiye uzuri makanta buloka tun jijina spillover na ji wude kpata na fe bu mu lobe wa lona wo ya giwugan cice ji kokari ga wani waza dole lokaci wani yau zai ji ma hukumar makaranta da gwabu na ga ayan doro waye yawa ni da uzuri ke ba dole ga waji sawa ga yau bona zan ga certificate tude kuma ga to tude so ko ga kayu na to shani sahaba ji kasa alamar mu ci ku yore hadisi mu ci na manje la sai tu eti darja abuna ngai bai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadis al-buhari wa muslimi hadis na abu sa'id al-khudri gobe nan ga la tasubu hasabi iga ji sahaba mi shi to kuma law anna ahadakum faka mithla uhdin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ga yabo nan zai nimi ne yabo ga Allah dukiya dina da jiji na ya kundon wayi do jiyan pati uhud no le pati uhud mo ci saron pati wa mu ci ko ci madina zai ji Magbara to od ba so ku zai ji uhu da wana waliu na gwabo ya zuni fatin wuci kuwa gato a ga wani no ne ga trillion ga ye ga ganci na wani dukiya dai na ku fati kayan ban mana mun dukiya ta dangi Allahu akabar zinari ma ga wani naira yi ga dola sa yi ga iro la illallah kici da kima ga ne wa zamani jibo eh wadda bank wale suna je ka kayan babu fere ne ga wani annabi muhammadu ga ma balaga mudda ahadin wala nasifahu dobi na gwakwanni ko gafe gwako na sahaba mi ji sadaka na wani jaya na na ladukiya tiriliyon ji sadaka na wa wasan darja la ila illallah na la imama amur ga zai liya nabi muhammadu ya sakon ni na sakon ni e tunguru wannan na a tunguru pata lowa wasu sadar jaware tunguru na su na obe biyu na sakan niga na biyo kabo ya tunguru ya na liya na biya na liya na biyu na wato darja wuce ku ya bai gwayu ya eh zai liyo ca imani je biyu na no ne ga sahaba je <laughs> amma yabo santo yabo nan ga zai liwe a madana eti zai liwe nan da gyo abu da abiku na iga abdul uzana ya bi lami fa e ga al ya zama ya nabi wa yi sharati ya zai jin imani biyu yana ka ma ke ba ya nabi ma jin imani biyu yana falalayan al Wa wa betiwa man ce ci gaba yayi ga wa gidu man takallama fihim iye denan waya zai shi gaga Ita e yin sahaba wani ke ga wayo wayi suna wa de boye ya shi a kawan yegyo kawan yegyo ga zandoru jiyu za a adebidiya na wasu ji na gala wa zandoru jiyu wadda su e zai ce ko ga zandoru jiyu igala mi pagan jima wasu die na wato ga gaga gagagati wade raddi ti na. bi wuce da nama waga Allah mai faye waya na wasu a waga waji kiyan wala mai faye zandoro zandoro ji lakum wale ya dini yi yiti ziji bo kafiri maka jo na jiga biyu biyu wa kuti e yanni a hun soko e yanni na amma yi musulmi ji be waji ki soko gon fa in tun fi shay'in faru dohu ilallahi wa rasu. Nga musulmi a yo annabi waji imani be qur'anu ko ki ƙur'anu gan ki anabi muhammadu gan ina ga ili jikiya wajen adilin mobility a hassan gada wani man gawa na takido an na tona fihim fi fidin yi be kwankuro te gaza an doro na yi sahaba jina addini wani da wani li'annahum hamalatuhu ilaina ebo na ga zai shi la adini na biya yi na ware yi ke kur'anu ya sai gwata Anabi muhammadu sallallahu alaihi sai gwata sahaba ji wannan ji jika tun bi wina a ga ladisin na ji ta wiyo a ga a ga kasa sharu sunna albar bahari ga wangin do ci dabu na mu fe labe ni mu fe ba zai ci shi a jona na jin fe wa mu bayani mu ci ki ga ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mine ne jin wa wuna cin lebana bi do sahaba wujina amma nabi ga ga dede ti abuware sai wangi a sa wani bilicin liban na yana yi kuyen na rawan masu yi kuna rawan wuce gada sayidu na aliyu bai hawari jiji ya kun wuce gufayin mayo amma ya kuyen sufin ya kuyen jamal ya sufin yi gadin babe jama'ai mu'awiya shi ya jamal yi gadin babe tala zubairu na na aishi bai jama'a shi ya kun guba ba wuce ga wale ya kun sahaba ji na wani ndo rutin gati ebo na wule kun talha to zubairu ya kun da wuce wani gadda ni ga su be faruwa na ga faruwa na jin wa ke ya shi mai lugu ba mi ga ke ga saidu na ali tin gate nye kun guba ban na ji faruwa na e kunu fa mai na yi e kun na rawa e bona tonno gwali fanci jira da yaro dina saidu na usman na jama'a ci be ya kaje ko mi wo ga sa shi tiyo ngai da wazan doci iltamisu gaira gaina wagata wagata ngami da ji sha ba amma mai ji tisha a ga wagata a ci becan baya ji uci takwasu wagata ji cancanta ye maga wuti binaku zanna wato malifan cha tuda na maga ida wazan doci gole najul balaga litafi a social way ganna daure sayyidina ali ga iltamisu gairi mewa ya maga oti bi naku asa aliyu ya de na se ti ti Allah ya wa mu maga yendo da make be da be na tu na ga wayewa mu ga nasi de daga ba nabi muhammadu ga waga gun wadi ti shi zuman bo mususu a de sahaba na wana gabe gama na mana nala imam shafi ga kungiya dabo zun gama na irin yin jama'a wuce ja gama na ngai la promoter akida etan dedeji ka ga makanta te tari daidai na jiga yau adda ba da ci fi katanni obayin australian ne obayin nijar ci eh, gana ci ufe ya yi labari ya makanta na ta ci ya sha gana wuna etan jiga agula bebe suna ya bokwe amma islamic study a sa kwata ke hu etan yana jiji faruwa gada yin sahaba jona a tafe pollute

wannan ga zanne ga la tuta ya ga nabi muhammadu tula sallallahu alaihi wasallam kali tafi mun ci kona ji al'umma musulmi je ga amfani so ku ya ke tuba ji mun sai ganin bai sharri Allahu akbar man ce ci gaba an ga wale na te kwani ga wani hibbu ala baitin nubuwa hubban shar'iyyan iya boye ya zamiya nabi muhammadu ji <clears throat> sallallahu alaihi wasallam amma boye yi rikicin hubban shar'iyyan ibn ade boye gama na ko ade boye gama na iye de boye ya dangi shi nabi? boye wangi boye na shari'a wuna Allahu akbar amma kafi ya guruna bayaniya zai je dai nan bayan sahabar ce gya kuna kuna man jiga hukunci za ga biya di e gizan do ci to sahaba hukmu man sabba ba'd as-sahaba ndi kwata Amma wanda da ci sai gito ko man jiga annahu dalum mudillu mubtadi'u zanna zanni ciwo umai ne alumaji umai sai da dinin kai wani wuji ba wa dini ba zanna mai yastahiqu al-uqubata sharida wal jad wa sil hatta yatuba wa yamut zanna mai waga hukumu la mataki biwin ajin azaba na tasarawina adi wubulala alawa ka da katajiku arula tubuji ko maulutu da katajiku ita akidan nan na ga saudiya ce jibin doro a gadi ne ne wa ga wushi a sando jiko ebo zando ci be sun ma. amma man tana fihim majma'in amma zandoro na ganyi sahaba ji benyo don jin da ba tsoya a ga to zan na hukuncin fatta imu halal islam wala ta fi nifaki zan na ji musulunci tuwu ma zanna shakka da kiwo musulunci ugo gaji kelo keji ga munafiki zanna yi wa dini wo nifakul akbar nifakul akbar nifakul iktikadi ne waza musulunci wani zanna ji musulmiya buna zai laki da yini nisa ba jibe na musulmi wa wajen musulmiya abdullahi bin saba ya al-yahudi yammanci kafir biyo mu cibe sun gama na zamanin sayidina ali ga waje ki zaman sayidina usman ga waje musulmi mu ga so masiban no feni abubakar umar ga ali uti binako luwi cha madina ma go ki gwani man da bi ci tiya madina bo da basra misra bai ji do dokwana ti fe da kuba rufu yakan mu madana be sai fa sai ibade wa su ga fe ji za amma ga zai ji wa zai za be sai fa diniya ni wani jahiri nan ga wale ndoro zanna gana wa temi tetu ciji ba na dadi ne nga yahudu yo yahudu shi mai lotu ya ne to wa da baka tun misira libya allah rauci te irin doro feji ba na zuciya bai gunje ba feji to liman inda ibe katu na larauci da na e twalo kin laraba ji daji katu to ba masiba boko haram zai ji bebi ma musulmi ji gadewa shi wifon yau a wasa kazani a cashe yake 47 ji ran naji qur'ana jiya yire ha antu awallahi ah, tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli yega wa soko ga waya yega ji imani be litafi soko ji pato aja aje da be qur'anu ya aje da be annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ki soko ga tabu walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tabiha millatahum kaye jiya jihajin rabe yani galawa ga zando cillo musulunci ta cinye kafiri jibu da lewu ga yiri ya egbalu dede ya kafiri ji na je luti musulmi ji wana musulmi ji kpaye ga wuce wasu shiri na ji laji lozu ti wana sai toci wallahi tallahi so ko sai yau? so ko yau? amma yi damuwa dini yare za mu ci fe ga na ji fahimta musulunci mini kafiri da wani shiriwa don tatata suna tv ma kwallo ci ba za mi na ike ba ni busa na ziyara loba malam gero azun na gogada na zai fiye yi wuna fiye yi labari killa suna tv ta haje sai wa da kada e wasu sunoni kungiya jama'a na jigai gunkumbi wani annan ware nga ce kungiya wuce ya ni go e kwaice biya yau ne

musulmi ji yawa na lawan na tiya na malatiya to ba da ci da yake 47 jami'ai moto wuci kone je ladi ba na zane musulmi ya gada ya kalla kalla so kutu ibe shirin bogo hukunci da wani man shi labe tiya zandoro na gaji kiyan zai gi sahaba ji to kuna bogo ya tuji ciya man ya dai ga kasa tiyan shi a da ya gi sahaba ji to ko kewa ga ya ji biya doko za na gun yi mai wuri a gan wucin a ga tawa tumu abu amma na yi gawa ya akida da dai na sofi giwoji a sofi gifuji na ya wani hada da zajin imani bai da wuyi na adiye na kana galaye ya man dede dama jiwa za ebona dai zai jace mituna ngai baka to ra'iya man na da akida da da ci ga Allah nye jona fona wa tiya ji wuce wona tsakani za guki tiya biyo za ku tun di pako 800 man ibe akida da dai man ji pata dun fe ti wo ga akida wa ce Qur'an be sunna le ba lawa nye jo amma mini za ji jo ke abo pa amitu ne ugwa ga jahiliji aga la mitu man da dai wa ko wa kara ji damuwa ga za mu yi shi kwata lobe mi an bangi kake gumbo you are wasting your time za 73 ya ra'ayi na jalo adini na ni kawai ya muhammadu ga jiki ta kpamu boni to wala ni agun babe adwa ni be gube kawo to jo ga me bo go mana a zuye yi na na yi wasu ebe wasu ya wasu wa ci be yi na man ga wani hibbu ala baitin nubuwa hubban shari'an iya je buye ya zama nabi muhammad ji amma buye shari'a ken do dai yewa nabi muhammad amma buye ya shari'a wuji boye ya shani na dai yayin lokaci so na kai mu dai lokaci be <laughs> ngole na je hubban shar'iyya kai ahlus suna nima da da ne wallahi tal en eh, doro sunna ben ji nake shari'a ga izin wai jina kaida da a ake kwaya zan doro gugagun da dini ba ni man ake kwa ake kwa kendo de man be salla magri lo raka wa wana a ce ga wo be tundoro da dini ba yau ne wa biwo ga mangari yana raka guni kendo de annabi muhammadu wuci juna wani ga nabi ga ba lo eh, adadi magriba yi ko ile qur'ana to a ca na ji wukpa ta na tafi wa cinga babu alkhairi da ta manji adin ga zije kya yi joyo albayt adin man na ji fasara albayt ga ngai e ba bayanin da ci na shi benan zamiya aliuji zami akiruji zami abbas zami jafar radiyallahu anhu ko mace ga aliyu akil jafar fata da nima ga abu talib abu talib ke da ga ga talib mude jafar mude ali mude akil mude talib talib mun ce ga ji kunya be a ce ga abu talib ta ce aini sunna da bu man ci ga kin do sheka bad man wuci kon ci un kali ta feti ga kin gi ba al sunna je bayan bait jo mu ga fasara na tazu ga pate ti fasara al bait jo na sheka bad man ku yo shi madina su kwazo ba wungi man ku hadisi man wuce ga sharai na yi baka tuna yan arrahiya nan ya eh, gi ga kama na yi professor ilimin aki da wani da za un ga fassara na ta zuga ya ta albaiti da wani ga yi zandoro na ga zuriya ya abdul muttalib na yin da koya bi muhammadu na zandoro na tiya zuriya na wani ba an zagiyo cha imani ji gani bi muhammadu cha ta ci imani na wani zan na ga yi eh, albaitin amma kai za fetiya zuriya abdul mutallib kendo abu lahabi fetiya na abu talib to fetiya bana umajin imani biya na biya na zannaji ta ci mu da ta ci albaiti ba ga ganna ga ta zuga iji fahimta ko dalili ji ugwa dan ne ugwa fallayen sahaba yi albaiti wacce zacin wuce jayo aya qur'anu da an kalli ji eti boye da yabo so ko to yayi bayani ga inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira annabi sallallahu alaihi wasallam musaitu ga uzakirukum Allah fi ali baiti me saitu e ni zamijo uzakirukum Allah fi ali baiti etsa zamimiji etsa mutunca Allahu akbar etsa mutunca a gai albaiti zai jagwa sun ba hukur an bai sunna yana amma man jiga kayi zagai didawa ga dangi a nabi wuyo na jiga ga sharifo ko bai zo jiye ko ba zuman doco ina man wani didawo fata na ce Kur'an bai sunna ile ba ga waba waba ci ibuna annabi na na kiwo Kur'an bai sunna zan doro a ce zuwa na make sure ina wagami tutu wani kur'an bai suna. sheka ba da gaga wangin da ci da littafi wuce ga wujiyan da ci ji lashiya ji ta gwagi ba albaita albaita daga na wadayi musulmi kirki a daga waga ya zo zaguru dana nga wuka zan nga wale waji kokari e bo daraja zai un fete ya duba na wala mai tuki on ga to in na ga ya gwaso sheji ban na fi adini bu aga ga dede ga fata ga albaiti abebe tun adini aga albaiti to ga to kaida ne lala adini na kaye ya ta ciyan albaiti jo ina muwuna ce qur'an bai sunna ile ba wa ba ci amma ga ga zi ci albaiti jo zi je darja ga albaiti ka to ga sayyiduna ali mu ce to al-hasan mu ce to ziyo al-husayn aga da darja ga ta ciyan edojiya Nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya buru نحب آل الحديث وسائر سلف الأمة من آل السنة يدبوي من حديث جي زيجي كوابي آل حديث يوم أغاي صحابة نبي محمد جو صلى الله عليه وسلم ko ga manna jiji kula bai ilimin أكيدا كو كريا كي ki hadisi wo ilimin fikiuji ki hadisi wo man de na ji akida ja ta zai wani da man kwaya hadisi su ma na ji be amma akida ja ce ya sunna da ba ilimin hadisi ma da bayani ko a jima ya ga wuce sai buhari fiti mu ma bidiya sai wa mi te tun azan mai hadisi yo mm sai ina ba na gaji kwadin be na sahaba ji ta ci uba bogo ye de boye ya ala hadisi aga iman na je ji kullu be ilimin hadisi na dirayatan wa riwayatan na wasa irin salafin umma a caga zai jike ɓata cishizo ya aluma jina a gayi sahaba na biyu muhammadu jihu sallallahu alaihi wasallam a ji gayi salafo a salafi yiwu na jiga da wani da zai jike kpabo miniyan alkurunu salasa almufaddila bu khairul kurun karni sun mallazi na yalunahu sun mallazi na yalunahu min ali sunnati kai zagatti ya safi sahaba jo ko safi tabi'una jo ko atba'u tabi'ina umar sai ya dadi ne ko wa fakpayin sahaba jo e yunga salafiya a a e bana zai sai dina ali na ne tabi'una wa uliya nabiya mu mule sahaba ji amma zan na ya salaf a a zai borgu ya muji kirkiya galaja ji kangiya salaf as-salafus salih go kawati ya safi sahaba jo ibn zai bor kirki jige ya ce zai gburo shi kalma ya salafa tsara zai yi shi zana to kawa ta ya safu za kirki jawo madda safu abuwa e ba kida ba wa cale ba wato a yi salafa sai akida waga ji daidai bayan galaman ga min ali sunna zai gburo na ji shi zota can al'ummar na jawa cagwa sun kida ya sunna na to zan na ji a ga ide boyiya ya eh, wa de boyiya ya gotun adini na labiya yi na a gala alkhairi kun na ayyo yi ibn daga ba sahaba jo Allah ba na biyo tabi'una jike ya ba sahaba jo atba'u tabi'ina ja la bayan tabi'una jo ce biya ya be yi ne bugu ide boyiya ya zanna jigayi zai ji da alkhairi ga ta cha luman na wannan kin dona nabi muhammadu ga hadisi al-buhari be muslimina kiwu ga ga khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum jama na shi da alkhairi ga kwata na gai zai je fedu gani bai wina wuce ji mitu zai je lamituwana wuce ji mitu zai je ke lamituwana manga نقرأ علم الكلام ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة يدينا ويا علم الكلام إلي ميكي شيكوا بعلم الكلام إلي ne la. an kale ya shi zai yake ya gansu ko ya gan rabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ya zo gan akidan na waju tabbata jibe na hankali un gali ne ko ya ga imani na imani jibe malaika ji sai kendo na hankali un gali we na imani jibe tuci ji sai kendo hankali un Allah na to na ga ga ilmul kalam endoro na ga imani na ga sai na hankali Allah na ga ilmul kalamu isbatul aqaid wal imaniyat bil aqli duna ta'arrudi li adillatil kitabi was sunna ego da biya ya no ke o ga zahirin ne fita ci musulmi jo musamman gwa ko zai ji tasiri bai litafi ya kafiri mu ci ko ji bayana ko da ji katu kin je kin yana sara jo nan ego mu ce so musulmi na jiddiya bai ta adini a ci lokin yana sara jina ko je buye adini wale za shishi musulmi wai gi musulmi amma rayuwa na wani loyin bai kwata nan ya filosofa ne idan na ji daidai ji bai hankali mu yana wuda musomiya society musulmi ne da ji wani lena ga laushin zuwa ya ganda ci ya ga afi abu o shi mu le jin no le ga musulmi ma wajen rabe musulunci kristanci musulunci kwata adana wajen rabe ila adi zai tsabu fiye mi labari gan wa mitu ko man ji dabe gan na ji da alaka bai mamman zagi nuna sanan na tuti musulunci wani gaibe ba duwa yi gufe ga mujin imani bai na jin gaibe ba duwa ya dai biyo wa shi dai <laughs> ya tsoci a kida na zane ne zaɓe yi na ya gaya ke wulo da jin duwa yi kuma ga mujin ya dabe adinin doro ya tun gole ga ejini shiga wani zaɓe yau yanzu wula rayu ga nature su yau da cikin ciku yau yan na je to gila ruwa na je kulo kin da kin nasara katuna ngalan mai haja haja fe jigan ba ka fe gicin lo kin na wuri giyan ilimin addini wannan na da ilimin addini na wada ba ga da ga wajen da ki da yahudu ji daga zo ne fi class ru armi ne man wuci koyan saudiya ci jo shek abdurrahman al-arifi man koyo ne jidawa za sarawina ilimin akida a dauta satellite a wuta ta'ala mun bai a lecture jami'a madina a yi labarin yan egunan su sashi giya larabawa na je kulokin din na don mun bai ji lecture da yani kin da ce ya da gi musulmi na ifi ba ga A na kin da mini ya ba ga yan wani gimu ga ah, ina yahudu bai nasara shi ta tuba na kauji gaskiya ilimi kwamfuta bai na je ji kakan zamani na kyata ta sokoci wa abuja ya ji na dole ya ga akida gina wa guwa da wuce rani na wani e egi musulmi ji e mu egi musulmi ji e mu gano to yi da wuce ga mai saudiya ce nan wai wani iri na ji ga dokun fikin nasara aga da shi ne yana ta rayuwa kin nasara alalo saudiya wani nan ma ci ko ebwana na jajin da lebe yin saudiya ba na egi salmanin da tawuwa na ca egi salmanin sai moto panza gizi nga ada to bolale sadiyan wuce koya da mamayin zage dahila illallah in na jiman kishi na shi zo na kpata mitu manya ji wani bin ba zai ka ti illa na da moto banza gyota kin ya abu ne wani ga kin doro dai yana yi yan doce alkhairu yi kin mebo yan doce ma kin doce fitina wa la ga fatawa wa di teri bire hali na zaji ga fini ba bin ba zai ga kwara ko ti illa na da moto banza gyota kin me abu alu sai mi ga katun su dai manje kalita to sheka ba da amma mu bena ibonan gan dabe ge shi ti ba ne ndabe gi salman nga ye zoba nya egiye tuna je gibe kwata no eto abdulaziz nga ye zoba egi mucha ke afe chaba nya mini ye yagijo nga ye tusezio ebona tsara ga na waliyul ad zai da ga ali na ibina waliyul ad na ke ga zai gina ga yetu nga gogo e wa da be votinya to ye giwa cha goje gi ha gata zumu ce ji kokari energy shari'a wana ce legalize wunan su ba ɗin gani ya shicina ebona ngole ya lamini ya gita kafiri ji matsa buna damu ya gita kafiri gwaro musulunci ne ya tsaye ije kwatatte na ya laudarsu ya ya ladda mutu ya gita kafiri ji mai ga kafiri amma mu be buna nasara je ebrewo shi ya sashi na je lokin denare wallahi tallahi ibn rosha ibn ya tinya da baka tuji kaka sashi ya jiji ba ki da yahudu ji amma daula kin gwaka bai sunna yana galo ya latuwa to daga nan ma kin wuce wallahi doka gwaka ewo odiyo ilimi odiyo endoro ayo waje wuce wani wabe hukume agagan agaban zagafi hukuma waye kai waye kai gifili oke ndore zandore ganyi wa wadana wagan wani daga maza buca muga le addu'a ba ne ba ya ci shaji na amma ga zagi ne ya ci shayi waye kai Wani gurgudu dai taimako dai alhamdulillah eh jiyaye eh, wata makanta yi ne fi asibiti percentage kawo zibe wadda yi a kada ya fi a kuza ya kube kin dembo ya ji hidima eh, ya yi sa jidana ya kodana ya wace dana. wadda ya zamu shi a yi gito ko talaka yi te cirbe zai dina ya kendo talaka yi bana da sturo na kaface bana bai yawan gizi na a shaga to giya to talaka ji ukere ya iza gina bai wabo ku ka ta fiti mata te wajo mu bai zai da miya ya wani kere ya na kaza ndore bana ibo adalci na da kibo hukuma wani so ku tsabe shari'a ya wuri manga wa nakrau ilm kalam wa nara annahu min a'zami al-asbab li tafriqat al-umma yimele ne zubi bebe akida ya an kala shi zuwa ya nasi ya qur'anu ko ina an kala ya lawo na walobe wa ba ga qur'anu ci ile ga wuna mini a'zami al-azab ko ya ga ga al'umma musulmi jo ibona e mi da uzuri a dai ya can leba ga aloyi can da dai bidiye gaza wangi na ta gaza nduwa ga hankali wa lobe yau wani ga aluma jo e bona zandoro da ire hankali na ayi wuna ka kendo du ishi ba nda na iga misala la ci a gaza ndoro la hankali mu beti wo kusan ya dai can leba be waje kafi obi wadda gaza guba na ji kwa dai ina ga zo bogo e la hankali da adini ba amma sai ya e da adini ba e bona oga ya sai e mutu a ma daga bago cin da ba loye cin da ba loye Allah haka bogo yanayi kayan adini na yi itabi uma unzila ilaikum min rabbikum ya da mitu yana cin biyaye daga ba to ce wani ngayi qur'ano gan be sunna wala tattabi min dunihi awliya e galla mitu endo ci zuma ya to ce ma awliya zando ci na je gaga na adini wani e ga lamitu ga amare na sokoci ne ya lamitu kalila Mata, ta zakarun <coughs> zadegi a care gowa zuniyo allahu akbar e bona ilmul kalam ilimin wani da shari'a gwayana eh, ilimin filosofanci a lara ya ta ti ƙur'ano bai sunne adini ya dini kuna gala imamu shafi gan rahimahullahu ta'ala gala an yubtalar rajul la an yubtala almar'u bi kulli dhanbin na Allahu anu, ma ada shirk khairun lahu min ilmi alkalam imam shafi ne ga muhammad bin idris na rahimahullahu ta'ala ga maza chalibe tulefi kwate a ga wani na wani egefin ecida cacace shashagi Ba ta yi tunde lambajin wani loyin ma ada shirka wude waya to imamu shafi ga zane na da alkhairi gan zai da sun ilmul kalam gan ruga ajin adini wani ga sai na an kele allahun wune gwa wunda bai nasu jiya ne ugwaye tagwayen zai je lobe gina an kele da sha ne adini wani allahu ebona zanduro ne lobe ilmul kalami ne wai laga sokowa ba ci e ga soko ga mai gashi zo ebona e ga soko ga ila ya tihil batilu min bayni dai? wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ebona ilmul kalami la za pa ke ga soko lugwa nga ke ma wai ma gigiri be shaka qur'anu ga ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad zan da ya gwami da sha ne aya shi ya soci ba ni sai kafiri ji annabi galugwa ya ba shi ya kafiri na je je ta cikin bona tawo ma ba goni man doro na ta ci ubo na galugo tawo ma e ji ba ta ci ubo bai an kala na je lashi zo ya e tun adini na man ya salaf ji gaga danyi a makali ta fi ji danyi ya ce mi biya ilmul kalama to jama'a bayani na kena ya gigi da matsala ya tota ce ba ni lokaci na ilacici na gagoga lokaci ma minti gutsun gake yi ba mini lokacin yiwu da shi ga bayani gyawo ya bin na ya gwaro bai maye ganye gala na balumin kutubin fiki ya go bayani fiki wa kwayan tafsira sai na su ga tazu ya ci wani yabin na ba ga kayi da mace kuwa na hadu sun naje lajin adini na ya gama ya fi kiwa ya lawan sa su ga tazu ko na sai kur'anu bai a tabbata lari ya gama ya tafsiri ji sai hadisi ga tazu ci fasar kayi da wani sun naje lajin kiyo ya laji dalili adini wani gabba su koya bin na kin ba ga gurgudu ne ga na social barkudu bai gace shi na su kufa gani bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك